This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 31 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. A jiya Alhamis ne wata kotun Amurka ta samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da laifin kokarin sauya sakamakon nasarar zaben 2016. shugaban masar abdul Fattah el sisi ya yi kira ga kasashen duniyar su dakatar da yakin gaza a jiya alhamis daga nan za a cewa amurka ta ce za ta kakaba wasu manyan jami'an kasar uganda takunkumin karya tattalin arziki bisa zargin su da hannu a cikin hanci da rashawa kuma take haƙƙin bil'adama kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji abinda masu sharhi ke cewa bayan da masu taimakawa alkali a nan amurka suka samu tsohon shugaban amurka donald trump da laifi kan ba da bayanan karya a harkokin kasuwancinsa ba makawa zai shafi takararsa saboda daga cikin shika-shikai da furlai da sunoni na tabbatar da cewa kai za ka iya tsaya takara shine ba a samai ka da laifi irin wannan matakin ba sannan a jihar zamfaran najeriya za ku ji irin tsokaci da jama'a ke yi kan kamulu da yin gwamnatin jihar yayin da ta cika shekara ɗaya kan karagar mulki. An yi ta yi musu alƙawla an yi ta ciwo bashi da da sunan gratuitin nan ba a biya. Gwamnati za a biya. Wallahi to a greatest surprise nan nan kawai sai kwamiti an kawara biyan kuɗin nan. Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya Isa Lawal Ikra zai gabatar A wannan makon shirin ya mai da hankali ne akan makomar sauya taken Najeriya da kuma kurakuran da Alhaji Atiku Abubakar ya ce sun bayyana a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin New York na kasar Amurka ta samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da laifin kokarin sauya sakamakon nasarar zaben 2016 da zai iya tura shi fadar white house inda baki ɗaya masu taya alkali yanke hukunci suka same shi da laifuka 34 da ya fuskanta masu taya alkali yanke hukunci mutane goma sha biyu sun tattauna na tsawon kwanaki biyu kafin su yanke hukuncin ga trump mai shekaru 77 a shari'a farko da aka yi wa wani tsohon shugaban amurka Trump shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 a zaben Nuwamba da shugaba Joe Biden. Ɗan jam'iyyar Democrat wanda ya kayar da shi a zaben 2020, amma kuma a yanzu yana fuskantar yiwuwar samun ɗaurin talala ko kuma ɗaure shi har na tsawon shekaru hudu. An da ranar 11 ga watan Yuli domin yanke hukuncin ga Trump a tsakiyar yakin neman zabensa na koma fadar White House. kuma kwanaki kaɗan kafin buɗe babban taron jam'iyyar republican na ranar goma sha biyar ga watan yuli inda za a gabatar da shi a hukumance a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a shekarar nan ta 2024. jiya alhamis shugaban masar abdul fatah el sisi ya yi kira ƙasashen duniya da su dakatar da yakin gaza yana kira ƙasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don tilasta kai kayan agajin jin ƙai ga gazirin Gaza ba tare da wani cikas ba don karya lagun Isra'ila da kuma tunkarar duk wani yunkuri na kawo da Falastina daga yankunansu. Sisi ya faɗi yayin da shi da wasu shugabannin ƙasashen larabawa ke halartar wani taro a birnin Beijing. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sanar a jiya Alhamis da tallafin dalar Amurka miliyan 69 a matsayin taimakon jin kai ga Gaza. da kuma dala miliyan uku ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗini ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jam'iyyar African National Congress ta Afirka ta Kudu ta daɗe tana mulkin ƙasar wadda ta samu madafin iko ƙarƙashin shugaba Nelson Mandela ta samu ƙasar kashi hamsin cikin ɗari na kudin da aka kada a sakamakon farko na zaben da aka fara. Idan jam'iyyar ANC ta yi rashin nasara, to zai kasance faɗuwar farko da ta samu tun bayan kawo ƙarshen mulkin warin launin fata a shekarar 1994 an kirga kusan kashi 27 cikin 100 na ƙuri'un zaben na ranar laraba a ranar alhamis hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce za a kada ƙuri'a ƙarshe a ranar lahadi jam'iyyar anc tana da kashi 43 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa bisa sakamakon kusan dubu shida daga cikin rumfunan zaɓe uku a faɗin larduna tara na afirka ta kudu. to madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan amurka inda a karan farko masu taimakawa alkali yanke hukunci a sharar da ake wa tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump kan biyan kuɗin toshiyar baki ga jarumar fina-finan batsa stormy daniels suka tabbatar da dukkan tuhume-tuhume 34 da ake yi masa. Dangane da wannan batu na tuntuɓi wani ɗan Najeriya kuma mazaunin birnin New York Ibrahim Garba Ahmed inda na fara da tambayarsa kamar haka. To Aji Ibrahim ya kake kallon wannan hukunci musamman idan aka yi la'akari da cewa wannan shine karan farko da kotu ta taɓa samun wani tsohon shugaban Amurka da aikata laifi. To eh kamar yadda dai duniya ta shaida sakamakon watan kaddamar da hukuncin yau eh, wani abu ne wanda yake ya daɗe yana ta saƙa kusan sama da shekara ashirin a bisa zargi na yau da kullum da ake ɗaurawa shi tsohon shugaban ƙasar amerika donald trump sai ya kai ga gabar da duk bincike da zargin da ake so a yi masa da yake ta ƙaryatawa ya kawo zargi da ya sa bincike da bibiya ya zama wajibi saboda wasu ɗabi'u da aka gane da shi bai san an gane ba to abin da ya sa watan aka kai inda aka kai kenan har suka kai shi da wannan matsayi na tuhumarsa da laifuffukan guda kusan talatin da uku da aka kagaba aka ce sakamakon tabbatar da cewa ya yi su a dole ne hukunci da doka ta hau kansa kuma shi ne suka kaddamar da wannan hukunci kamar me shi trump din ko magoya bayansa suke cewa dangane da wannan hukunci watan har yanzu ji yake kamar irin saba wadda ya kawo shi gidan talabijin ya yi magana a irin kafafen sadarwa da ya saba yi ne wanda maganganunsa da kalamansa da nutsuwarsa ta ba da hujja yana gani za ta yi tasiri to a yanzu da shi da magoya bayan nasa sun gano duk da dai suna alhini da lamarin sun gano an kai gabar da duk iya karfin iya ba da hujjojinsu da tunaninsu da kuma karancin iya kare ba da kariya da shi trump din sun tabbatar ya kai karshe saboda ƙarfin nauyin hujjoji da mutanen kuma da suka kasance sun shigo cikin al'amarin wajen ba da shaida mai kwakwaran shaida wanda ba makawa ba za a iya ta wayannan shaidun ba bayan binciken da aka kaddamar akan haka sun kasance a cikin halin damuwa da imaucewa imuwa mai yawa da kuma kusan makwatancin zanga-zanga na lumana akan wannan abin da ya faru yanzu yaya matsayin takararsa take duba da cewa kusan shi zai tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban kasa a watan nuwamban bana ba makawa zai shafi takararsa saboda daga cikin shika-shikai da burlai da sunoni na tabbatar da cewa kai za ka iya tsaya takara shi ne ba a samai ka da laifi mai irin wannan matakin ba to yanzu dole ne za su samu wani amintaccen su su sa shi shige gaba a yi wannan tafiyar amma zai shafi wannan tafiyar tasa na kasancewarsa dan takarar wannan jam'iyyar a yanzu dai daga yau dinnan da aka sanar mana da wannan labarin ibrahim garba ahmad dan najeriya kuma mazaunin birnin new york a hirar da ne da shi Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar fili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Lamis ne Amurka ta ce za ta kakaba wasu manyan jami'an kasar Uganda takunkumin kare tattalin arziki bisa zarginsu da hannu a cin hanci da rashawa ko kuma take haƙƙin bil'adama. Kakakin Majalisar Dokokin Uganda Anita Mead na ɗaya daga cikin jami'ai hudu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za su fuskanci takunkumin tafiye-tafiye saboda gagarumin cin hanci da rashawa bayan irin wannan mataki da birtaniya ta ɗauka a watan jiya mary goretti kitutu da agnes nandutu a bayan ministocin da ke kula da yankin karamoja mai fama da talauci a uganda da kuma tsohon ministan kudi amos logolobi mai magana da yawon ma'aikatan hukukin wajen amurka matthew miller ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar mutanen uku sun yi amfani da dukiyar jama'a da kuma karkatar da kayayyaki daga al'ummomin uganda da suka fi bukata daga ƙarshe hukumomin agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi ragaɗin cewa ɗaukacin tsarar yara a sudan da ke fama da yaƙi na fuskantar barazanar rashin abinci mai gina jiki da cututtuka da kuma mutuwa ba tare ɗaukar matakin gaggawa ba a cewar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da hukumar samar da abinci ta duniya wfp da hukumar lafiya ta duniya who matsalar karancin abinci mai gina jiki na yara na ƙara ta'azzara da rashin tsabtaccen ruwan sha da kuma ƙaruwa haɗarin kamuwa da cututtuka dukkanin waɗannan sharuɗa dai na da nasaba da yakin da ya shafa watanni goma sha uku ana gwabzawa tsakanin sojojin ƙasar sudan da dakarun sa kai kimanin 'yan sudan miliyan tara ne suka rasa matsugunansu amma rashin tsaro da wuce gona da iri ya sa yana matukar wuya ga kungiyoyin agaji su kai kayayyakin ceton rai. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A jihar Zamfaran Najeriya, jama'a na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da kamun ludayin gwamnatin jihar yayin da ta cika shekara guda a karagar mulki yayin da wasu ke yaba irin ci gaban da aka samu a wasu fannoni wasu korafi suke yi kan yadda matsalar tsaro ta addabi wasu sassan jihar kamar da za ku ji a wannan rahoto da sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana a hakikanin gaskiya cikin wannan shekara daya tsakani da allah suna yawa na farko dai ko da gwamnatin ga ta zo ta iske mu da backlog na salari na wata uku kuma lokaci guda ta biya shi abun jin daɗi sai ya zam mu da ka ansa albashi 34-35 har ashirin ga wani wata sai an ka zo ranar 25 ga wata kowa ya anshi albashin shi but state local government muka je maka koka mai girma gwamna game da abin da ya shahidara tuti na ma'aikata wasu na nan na mutuwa an yi ta yi musu alƙawla an yi ta ciwo bashi da sunan gratuitin nan ba a biya gwamnati za a biya wallahi to a greatest surprise nan nan kawai sai kwamiti an kawara biyan kudin nan na rantsi da allah in ka ga yadda mutane suke murna suke jin daɗi za ka isko wani gida ya ruguje mai gidan ya rasu an biya ga sunan suna yara. to karawa da karau shekara 24 lokal gaman ba a yi musu karin albashi ba wanga 18,000 min muwai da an kai a state level na karya ne tsakanin da Allah mai girma gwamna ya kira mu ya gaya muna wannan jun mai kamawa za mu an shi full 30,000 min muwai din da successor adjustment wannan abun ya yi mana daɗi shin komi al'umma za su ce game da tsaro suna na shi mai roba birnin tudu mu gaskiya na yankin mu alhamdulillah matsalar tsaro gaskiya mu na yankin gumi dai gaskiya mu ta kawo a gare mu yanzu a kan zaɓi muna kuma kimar da ayyukan mu sai an samu ci gaba kwarai da gaske. ɗaliban jami'ar tarayya ta garin gusau wanda suka sha artabu da 'yan ta'adda a baya mu jiya take yanzu to gaskiya muna rayuwa a cikin tsoro ko da yaushe abun ya sauya eh gaskiya an samu sauki sosai sabanin da da kusan kullum muna zaune sai dai mu ji harbin bindiga mu tashi mu rufe ɗakuna amma gaskiya yanzu tun da muka dawo daga bayan sallan nan an samu sauki sosai na kuma nemi jin ta bakin gwamnan jihar dauda lawan dare in ji yadda aka faru tafiyar muna bakin mu da kuma irin hikimin da allah ya bamu na fita mu je mu nemo taimako ga al'umma wurare daban-daban a cikin najeriya da kuma ma wajen najeriya mukan kai kokon baranmu mu nuna masu irin matsalolin da muke fuskanta da kuma wani irin gudunmawa za su ba mu shi na farko na biyu kudaden da muka samu na al'umma ne kuma muna ma al'umma aiki da kudadensu ka zagaya cikin garin nan ka gari yanzu yadda garin musu yake ina tabbatar maka idan ka je sauran ƙananan hukumomi babu inda ba sa hannu ba ta yi ma al'umma aiki. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka, daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. kare kudirin sauya taken Najeriya a ƙashe dai shugaban kasa Tinubu ya rattabawa dokar hannu har ma yana kaiwa 'yan majalisar kasa ziyara. Wannan ba ra'ayi mu bane. Hujjar mu ita ce ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren yunwa da take dama al'ummar Najeriya. So idan abubuwan da ana ce shi da abun nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana. Sai da kuma shi ɗaya daga cikin masar ƙasar cewa yake ya zama dole ne kowa ya koma ga Allah idan har ana son magance tsananin tsamin tsaro da tsadar rayuwa saboda abubuwa duk sun riga sun citira. Dukkanmu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahalukin da ya maka ga abin da zai yi to kare yake baka? Game da bikin cikar gwamnatin Tinubu shekara guda kuwa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar nake cewa babu wani abin ci gaban da aka yi wa talakawan da al'umma za su gani karara. wallahi ban gani ba aliyu ba wani siyasa inda in akwai abin da suka yi na kirki wallahi zan faɗa amma tun kuwa ban ni ban gani ba amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani waɗannan ba so mun taɓa muka cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a kukan kasa kunnuwa don ku saurara. Shiri na ɗari da da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke da ɗimbin masu sauraro a yankunan birni da karkara. Mai yiwuwa kuma yunkurin kankaro karkarar ya sa gwamnatin jihar Jigawa jibge jami'anta domin jero jawabi akan irin ayyukan da suka iya yi wa talakawa don su mora. Haka dai kwamishinan yada labaru a jihar Jigawa Honorable Sagir Musa ya shaida wa Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Jigawan a wata hira. For the first time a Jigawa state an samu karo na farko da gwamna ya zo ya zauna kuma ko da kwamishina ya zo ya sa hannu cewa ga kudurai da suke gaban shi ga kuma ayyuka na gwamnatin nan da ake so a gani duk kwamishinan da bai iya ya kammala waɗannan abubuwan ba ko ya samar da su to abu ne wanda shi kanci kwamishinan zai nuna cewa ya masu ka ofis kuma ne ma labarai shaida ne ko kowane kwamishina ya tsaya ya faɗa ma 'yan Jigawa yadda ya samu ma'aikatar shi da kuma irin abubuwan abubuwan da ya gabatar da kuma abubuwan da ke sassan cewa kafin ƙarshen gwamnati za a iya cimma a wannan ma'aikata ta shi. kuka fahimta na cewa kuna da kalubale a tare da shi. Idan ka ɗauki yanayin da gwamnati ta shigo tsarin mulki gaba ɗaya shi an zo wani yanayi wanda an cire tallafin kuɗin mai wanda wannan abun ya canza abubuwa da dama amma mu za mu iya cewa alhamdulillah bai kawo wani tsaiko ba a yadda gwamnatin jihar Jigawa take gabatar da ayyuka na more rayuwa ga 'yan Jigawa. To dai gwamnati ke ganin kusan in ka ɗauki kowace tsakta za ka iya cewa alhamdulillah an haifi ɗa mai ido. Game da maganar dawo da tsohon taken Najeriya da har ma shugaban kasa ya riga ya taɓa wa hannu kuwa sanata Simon Bakwala Lon na jihar Plateau ne yake cewa ai kishin kasa ake son a koya wa yara. Dole ne idan kana yi dole ka canja ka gani ko za a samu canji. To shine ake kawa har aka kawo wannan taken Najeriya wanda muka tura da shi inda yara sun tashi wanda ba ya su ba da ba su sani ba. Wayansu sun ce saboda bature da bature ya san dalilin da ya koya mana ya san abin da zai faru a gaba. So idan abubuwan da ana ce kabilanci da abin nan shine yanzu ke samu cikin irin jarabar da muke ciki to mu dawo mu nemi wannan taken ya tuna mana cewa ko da kabilanci ko da bambanci ko da bambancin addini ya kamata najeriya guda daya ne wasu na ganin kun bar gini tun rani distinguish saboda yanzu mutane kukan da suke yi na rashi da talauci da yunwa ba taken najeriya ke gabansu ba ai ana tunani idan ana neman inda za a magance abubuwa lokacin take ko a wajen na sani wani lokaci idan ana fada ko ana yi rikici in aka kawo wani wakar da an tuna da sai ka ga kowa ya fara waka yau a najeriya akwai abu daya wanda yake hada mu ko min fada mu ko ana fada ka ce ayi kwallon kwallon kafa za a tuna yare za a tuna kabilanci ba ana tuna najeriya ba sai dai kuma su yan majalisar kasar da suka bijire wannan sabon kuduri a daidai lokacin da yan kasa suke cikin halin ha'ula'i irin su honorable alhassan rurun na ganin dole ce kawai ta sa su suka haƙura duk da lokacin da aka yawanci ba ra'ayin mu bane domin na ɗaya daga cikin waɗanda ba mai yarda da wannan abu da aka zo aka ba amma tun da yanzu ya zama ya riga ya zama doka mun yi biyayya to honorable yaya kake kallon wannan al'amari ana batun taken Najeriya a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fama da yunwa rashin tsaro da kalubale daban-daban ko a lokacin da aka jefa ƙura'a abin da muka faɗa kenan wannan ba ra'ayin mu bane abin da yake gaban 'yan Najeriya to amma ka san na irin na majalisa kuma a ƙarshe gida ya amince da wannan kuduri da aka zo da shi na a koma kan wannan tsohuwar doka ta national anthem wato taken nigeria saboda haka mun yi iya abin da za mu iya kuma kamar yadda ka faɗa shi ne ya kamata hankalin mu ya ƙara koma bangaren tsaro da bangaren yunwa da suke damu al'ummar nigeria shi kuwa dan majalisar wakilan tare nigeria daga jihar bauchi honorable awal garba gwalabe gaya wa duniya yake cewa lokaci ya yi fada duk wani dan najeriya zai tube koma ga allah tunda da kowa na ganin yadda abubuwa suka ta'azzara taru gaba ɗaya mu dukkanmu da masu arziki da masu matsayi da masu mulki da talaka da wadda ma yake ganin shi ya isa yana da abin da zai ci a gidansa yana da wadata yana da arziki dukkan mu tare mu tuba mu koma ga Allah saboda in ba ga Allah muka koma ba duk wani mahalukin da ya zo ce maka ga abin da zai yi ya gyara wannan tafiyar a'a to ya yake maka amma in an koma ga Allah aka tuba ga Allah wannan kuma tuba da musulmi da wadda yake krista da wadda ma yake ba shi da addini ma to muka taru gaba ɗaya mu muka yi addu'a to mai yiwa Allah ya sauke mana amma ana cikin wahala kuma wannan wahalar mai arzikin ma hankalinsa ba kwance yake ba kowa ya shi balantana talaka da mai da abin da zai shi shi tsaron nan fatalauci ne ke sa mutane suke wannan kama kaman talauci ne duk duk mutanen da suke kama kama da suna da abin yi suna da ci suna da sha uban wa zaka zo ka kama to shine shine damuwar duk muka ce a tare a addu'a kawai da yake kuma gwamnatin Tinubu ta riga ta cika shekara guda dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata cikin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar aka ji yana shaida wa duniya cewa kasar gaba ɗaya ma ta koma gani garara garara a yarewa yanzu tana jin jiki ko da rashin haɗin kai da ta yi rashin haɗin kai ya ja jawo mata yanayin da take ciki yanzu akwai rashin zaman lafiya akwai talauci kai dai rayuwa ya zama wani abu daban so ga sunan dai to excellency a wannan wata ne gwamnati na ta tinubu take cika shekara eh, ɗaya da kakuwa ta samu wata nasara a ka. ban ga alama ta samu da zai mamaki amma me yasa fi sabi lai idan aka duba kaf cikin shekarar nan ɗaya ba wani abu da zaka gani ka ce kaya ba da abin da suka yi wallahi ban gani ba aliyu ba gaskiya ba kuma siyasa ba wani siyasa in akwai abin da suka yi na kirki kirki wallahi zan faɗa amma tun da kuwa banni ban gani ba amma ka sani waɗansu watakila suna iya gani mu ɗauki misalin ƙara mai da kuɗin mai da aka yi misali a nan da ni ne da farko gidajen mai da muke da su wajen guda hudu ma'ana refineries a gyara su sannan ita nnpc ta fit da hannunta cikin harkan sai da mai baki ɗaya ta baiwa 'yan kasuwa kaga lokacin da muke so mu gyara sadarwa ma'ana telecommunications ai mun kira 'yan kasuwa ne muka ba lasin wajen kamfanoni guda hudu don haka kaga gwamnati ta fidda hannunta gaba daya amma haka kawai ba za ka zauna ka tashi dare daya ko rana daya ka ce kayi kaza kayi kaza ai ko gwamnatin soja ba za su yi mana haka balle gwamnatin demokradiyya ɗaya daga cikin matsalolin da ake magana shine albashi mafi karanci ina shi yau a ciko abokan shugaban najeriya nawa za ka kayyade ya zama mafi karancin albashi na ma'aikata to ai ba abu bane wanda za ka zauna kai kare tila ka zauna da kungiyoyin ma'aikata amma duban halin da ake ciki yanzu kana jin ma'aikaci a takaice nawa kamata a biya shi abin da ake biyan shi bai kamata ba yayi kankanta kwarai da gaske magana naira me yasa ake jin naira har yanzu ta kasa ta samu daidaito da dala eh to tilas a samu wannan matsala da aka samu tunda da farko da ya kamata su zauna su tabbatar da shigan 'yan kasuwa daga waje ba shi ne aka gwada aka ga abin kuma mm, ba gwada ba ai mun yi shi lokacin da muna lokacin har mun rage kuɗi ma har sau biyu batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke don yanzu haka ma sun riga sun shanye shekara. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da casa'in da biyu ne su yi sallamar sakin kowace irin kujera. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku tun daga shugaban sashen Hausa ali Mustapha Sakkwatan da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar sai kuma Abdul wahab muhammad na jihar bauchi da mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi babu ruwanmu da wani dogon jira ni isa lawal na garin ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya to madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana Fani bin Saleh nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka yan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum madalla kafin kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako sauraro ku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye mu. Daga ranar Litinin ashirin da bakwai ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin. A tari shirye shiryen mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a. domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. yanzu kuma sai labarai amma a takaice. A jiya Alhamis ne wata kotu a birnin New York na kasar Amurka ta samu tsohon shugaban kasar Donald Trump da laifin kokarin sauya sakamakon nasarar zaben 2016 da zai iya tura shi fadar White House inda baki ɗaya masu yi alkali yanke hukunci suka same shi da laifuka 34 da ya fuskanta. masu ta alkali yanke hukunci mutane goma sha biyu sun tattauna na tsawon kwanaki biyu kafin su yanke hukuncin ga trump mai shekaru saba'in da 77 a shari'a farko da aka yi wa wani tsohon shugaban amurka jiya alhamis shugaban masar abdul fatah el sisi ya yi kira kasashen duniya da su dakatar da yakin gaza yana kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don tilasta kai kayan agajin jin kai ga gazirin gaza ba tare da wani cikas ba don karya lagun Isra'ila da kuma tunkara duk wani yunkuri na kawo da Falastina daga yankunansu. Sisi ya faɗi yayin da shi da wasu shugabannin ƙasashen larabawa ke halartar wani taro a birnin Beijing. Shugaban ƙasar China shi Jinping ya sanar jiya Alhamis da tallafin dalar Amurka miliyan 69 a matsayin taimakon jin kai ga Gaza. da kuma dala miliyan uku ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗin ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da kuma na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na marigayi mai girma wazirin samu naka Alhaji Rabiu mai gishiri da Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya Alhamis. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai. sai kuma dadi balawe daidai da ta mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe yake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc